يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا دقا مسلتين إيدنا Masu sauraro barkamu da ƙara haɗuwa a shirin daga masallatan idin mu karo na biyu. a wannan rana ta juma'a goma ga watan zulhijja shekara ta 1438 bayan hijira wacce ta daidai da ɗaya ga watan satumba shekara ta 2017 miladiya shirin daga masallatan idun shiri ne da zai kawo muku yana ta gudana a masallatan idi da suke ciki da kuma wajen jihar nan tare da yanayin da gudanar da shagungulan sallah a wannan rana توحيد الخالق رايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا لطريق العزة يهدينا يا أمتنا to madalla da yake shirin yau na musamman ne hakan yasa muka tattaro dukkanin masu ruwa da saki da wannan shiri musamman wanda suke kusa ko suke cikin wannan jiha tamu daga bangaren na dawo zan iya ganin shan wani yau sai kuma Ammar bin Isa Nuhu ba ta garawa to sai Muhammad harif Adam na wani yau sai Abdulrahman Abdullahi Muhammad Almadani a takaice kamar yadda kuka ji akwai bangaren na malam Hussein awal ya'u da kuma san awal ya'u da yawa daga cikin mutane suna ganin sunansa yana yawa a ƙarƙashin wannan sai amma sai dai za su ce sun su ba ido ko irin gudunmu da suke bayarwa wayannan interview ne guda biyu da zamu ta suna ba suna gudunmuwa sosai a wannan kafa ta social network kamar da uwa da yawa suna biwa su dinga gani ɗaya daga cikin alimin na babban shafi na wft.com sannan gudunmuwa su bata tsaya nan ba irin abubuwa na ci addinin musulunci duka ba sa yin kasa a gwiwa ana ganin su a shafukan sadarwa na intanet dama sai kuma shi babban limamin filin daga masallatan juma'a zuwa daga masallatan idin karamin na'ibi dai ma uwa isa isanu kuma shugaban darul muhaddisi wadda ta ma cibiyar take ba da gudunmawa sosai wajen ci gaban addinin musulunci ta wannan kafa sannan akwai muhammad habib adam wanda shi ma sunan shi ba boye bane kuma shugaba a dabul isan ta ma cibiya ce take ba da gudunmawa sosai wajen da abubuwa na addinin musulunci sai kuma shi dan wala aka ji ya sallama wala abdurrahman ku almalani to amma abin nan dan ci a nan kaɗan ne ita wannan almalami nan ba kai ana faɗar ta wani ba ko ba ta ba a to mala bashir ai kamar da ka sani idan aka ce wa mutum almadani kamar da yake ba ta garawa amma shi wannan ba wai ana fatan yin madina ne shi mala zaman kamar yanda abin da yake ne. an haife shi a can kasar ta madina eh ai shi dan madina ne yawa dan madina ne shi a wani da eh. gefe fara gida lokacin mahaifin shi da abdullahi gefe yana karatu a can a can aka haife shi wannan yasa ake mai lakabi da wannan lakabi na almadani to duka da yan wa'annan zamu kasance da su a cikin shirin na wannan lokaci inda na mu ɗan ɗauki abubuwa kamar yanayin sallar idi ta gudanar da kuma tsarin gudanar da shirulan sallah yadda su gudana a ciki da kuma wajen jihohin da muke da su sannan za mu ɗauki ya a gudanar ba da sallar juma'a tun da ranar ta zo abu ne da ya zo guda biyu a lokaci guda kuma dukkan su masu matuƙar muhimmanci sannan shirin kusan duka akan sai ke magana kana nufin za a jefi tsuntsu da dutse ɗaya ke to yawwa wannan shine abin da nake nufi ma'ana masallatan idin kuma a lokaci guda masallatan juma'ar yawa abin da muke so ne kenan sannan akwai wani bangaren ma na musamman wanda ya shafa abin da masu sauraron mu wanda muka mai take daga masu sauraron mu wanda shi ma an ba dama kamar da masu biya sun gani masu sauraron sun aiko da tambayoyin su insha Allah za mu ga da su a cikin shirin da kuma wanda suka aiko ma da ra'ayoyin su da haka mala amari ina ya kamata mu fara dosa ne to malam bashir ina da fara ta kanka a wani masallaci ka sallaci sallar idi yau to malam amma da ke an nan dauki dan tsawon lokaci ba a samu yin idi a gida ba wato Kano na haka shi na zabi sallah a babban masallacin idi na jiha inda a yau da misali karfe 8 na safe aka tara sallah a wannan masallacin kuma mai wata ba sarkin Kano malam Muhammad Sunusi na biyu shine ya jagoranci sallar idi a wannan masallaci shi da kanshi da kansa ya jagoranci sallar idi sallar wadda ta samu halartar mutane da dama wasu manya sarakuna hakimai 'yan siyasa na gwamnatin kano duka da yawa ne da ma wanda suke mataki na ƙarfin sama halatta akwai sanatoci biyu da ake da su daga cikin uku sannan akwai dai manya-manyan jigajigai na tafiyar gwamnatoci da ma jam'iyyun adawa da sauransu sai dai wani abu da zai baka mamaki shine yanayin yanda sallar idin kusan an tada ta karfe takwas amma fa daga wajen masallaci akwai wuraren da towa ake ba ma a san an tayar sai daga baya ne ya jawo hakan ke mutane ne cewa sun yawa a masallacin sannan ana buƙatar akalla a ce sallar idin nan nan gaba su fi kusa da yawa har wajen masallacin juma'a da gidan sarki tun daga nan akwai jama'a amma a ce kamar masallacin sarki ana da buƙatar su fiku gaskiya ana da buƙata ana yi a masallaci na kofar mata kana nufin sautin masallacin kofar matan shi yake yanayi na masallacin sarki kamata ya ce sautin masallacin kofar matan ya kai har can masallacin gidan sarki sau da sau yana kaiwa har can saboda yawan mutane na to da akwai wannan matsalar sannan an samu wura ga mutane suna yin sallar kulkuli su ma kafin fara yin sallar idi kaga shi ma wannan kusan abin da za a ce ba shi da asali amma ni babu yadda za ka yi dole sai ka kalla salatin da kai kaji ya kamata ko da yake san da ne za ka samu fursa insha Allah da za ka iya tambayi akan haka sannan mutanen mu sosai an ba da haɗin kai ga jami'an tsaro tun da an matsala ta tsaro bayan an gama sallah mai wata ba yi hudu ba inda ya ja hankalin al'umma musamman akan ko yanda mutane wanda ya samu halin yin laye wanda kuma ya samu hali ba kuma dai mutane a lafiya yi wa al'ummar jihar sanasiya da kuma fatan alkhairi daga nan kamar yadda aka saba mai ba sauki yakan shige tafi gidan shatima inda nan ne yake zuwa gwamna yanzu da kuma sauran makarabai domin a gaisa da al'umma to bayan sarki ya zo wannan waje su ma duka sun halatta an gama wannan mai martaba yana koma kofar kwaro inda nan ne yake karɓar gaisuwa daga sauran dukkan hakimansa an an kai gaisuwa iya gaisuwa waje kuma ya yi waje daga nan bayan an gama karɓar gaisuwa mai martaba sarki ya yi jawabi kusan cikin minti uku zuwa minti goma wanda ya isar da sako na barka da sallah ga al'ummar kano baki daya kuma ga kaɗan daga cikin jafin nasa mai sauraro zai sawa. bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin gaske. tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam من الأيام ويا على ya kara wa damu damu albarka Allah ya sa shi ne zai kawo karshen da tsadar abinci da ake fuskanta muna kira da gwamnatoci yan kasuwa su fuskanci wannan matsala da sa za su kawo mana sauki jama'a a ƙara kula da tsaftar muhalli musamman ganin yadda ake ake fama da ciwon cizon sauro wato malaria da sauran cututtukan mata da yara haka kuma a guji cita jita da dukkan abin da zai kawo mana fitina da rabuwar kan wannan jihar samu mai albarka da ƙasa baki daya matasanmu su ci gaba da haƙuri da rungumar sana'o'i domin dogaro da kai saboda wahalar samun aiki a gwamnati ko masana'antu da zai ishi kowa da kowa muna yi wa girma gwamna da dukkan jama'ar jiha fatan alhari da barka da Allah/ Allah ya maimaita mana. Allah ya dawo mana da alhazanmu lafiya su same mu lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka abin da muka shuka Allah ya sa rabon mu ne Allah ya tsare mutuncinmu da addininmu Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi a duk inda suke a duniya Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya wassalamu alaikum wannan shine kaɗan daga abin da ya faru yau a yankin da nisan da idi a kano ina ga ai sai mu je ga Mallam habibu dan mu je kowace tsaraba ya zo mana da ita malam biyu, kai ina kai taka sallar idi ne eh na gabatar da sallar idi ta ne a masallacin tsohuwar Jami'a bayero da ke nan cikin birnin kano to al'amura suka gudana a wannan masallaci kamar yadda aka saba duk shekara babban limamin masallacin sheikh abubakar jibrin shi yake gabatar da hudu ba haka nan ma wannan shekarar shi ya gabatar da hudu ba amma hudu ba ta shi ta kasance da larabci ya yi ta amma abinda ta kunsa ta kunshi abubuwa kamar guda uku haka dami dami fa eh kamar daga farko ya ja hankalin al'umma da mu gode wa Allah cikin wannan ni'ima da muka samu ta kwanciyar hankali sannan abu na biyu ya ja hankalin jama'a akan hukunce-hukuncen layya na wace dabba ya kamata mutum ya yanka da ƙarshe malam ya yi addu'a ga ƙasan nan da kuma shugabannin ƙasan nan kuma babban abin da zai baka sha'awa shine masallacin tun daga ƙarfe shida jama'a suka fara zuwa tun daga shida amma kuma an gudanar da sallah idi ne karfe takwas da rabi. to malayi mun gode Allah ya saka da alkai. to a masallacin iya sunna da ke gwamaja kuma mun tuntuɓi dan uwa a bayar muhammad zakari ko ya sallar idi ta gudana a nan masallacin na iya sunna na gwamaja ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sallar Idi ta gudana kamar yadda aka saba yin ta a duk lokuta. A yau mun gabatar da sallar Idi kamar misalin karfe takwas da rabi. Malamin da ya jagoranci gabatar da sallar Idi Malam Bashir Madigawa ya gabatar da sallar Idi kamar yadda shari'a ta tanada. Sannan a sallar Idinsa ya ja hankali akan abubuwa muhimmai masu tarin yawa. Musamman abin da ya shafi kabarbari, abin da ya shafi matsayin layya, da irin dabbobin da ya kamata a yi layya da su da shekarunsu da irin kwanakin da ya kamata a gabatar da ita kanta layya ya yi alhazanmu da suke aikin hajji da sauransu addu'o'i masu matuƙar muhimmanci na dacewa a wurin Allah da yardarsa irin wannan abubuwan su suka gudana a wajen hudubar sallar idin ta. Mala abar Allah ya sa da yi ka ɗauki sautin muryar malam. a na ɗauke sautin sallar malamin ko za a taimaka mu ma dan sa mana mu ji to ba da ba insha Allah da a saka mu layyan nan tana da sharɗai cewar abin layyan nan a raƙumi sai ya kai shekara biyar a shanu sai ya kai shekara hudu a awa a raguna sai sun kai shekara ɗaya a awaki sai sun kai shekara ɗaya a raguna wata shida wannan shine abin da annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu da shi cewar kuma mu yanka abin layyanmu mu musu mu tausaya musu wajen yanka su mu ji tausayin su mu kada su ta inda ba za su raunana ba sannan mu wasa abin yankanmu mu yanka wannan shine sharɗin abin layya saboda haka ba a yanka abin layya sai liman ya yanka saboda haka yan wane muku murna da Allah subhanahu wataala ya sake kawo mu wannan lokaci sai ɗan abin da ya rage na sanarwa ce cewar mun sani izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ɗebo aika mayawaita wajen tabbatar da wannan da'awa tana roƙo tana roƙon al'umma annabi a kawo sadaka da fata domin ayyukan da take yi da kuɗin fatan nan a na bara kawai jama'atu izalatul bid'a ta gina masaukin baki na kusan miliyan ɗari da kuɗin fata to sannan bana kuma tana niyyar za ta yi kwata ta izalatul bid'a wa su sunna ubangiji Allah ka karɓa mana ayyukan kuma yan agaji suna nan na akwatin marayu na asusun marayu har yanzu ba a daina neman gudunmawa ba sannan da akwai rasitsai shi ma na masallaci shi ma na ana neman gudunmawa wala bai mun gode Allah saka da alkhairi yanzu kuma bara mu je wurin sauran yan uwa da muke tare da su ana ɗakin mu na waɗon ku shirye-shirye malam hassan da kuma malam hussein tsawaya mana sannawa ba mu san ko tsawaya ku zo mana da ita ba to bashir mun halarci masallacin abdullahi bin abbas da ke shagari kwatas inda na'ibin masallacin ya gabatar da sallah daga baya kuma ya yi hudu bayan an gama sallar iri kenan to kuma yadda aka ji mutane sun halarci wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas da dama mazansu da matansu wanda ya samu halatta mutane da yawa wanda kuma babban abin da zai bayyana ka shine yadda yan uwa aka rinka raya sunan nan ta kabbara da kuma bayan haka kuma masallacin yana kunshi ne da yan uwa mata su ma sun samu halartar wannan ita sallah ta idi na'am Hussein mun gode daga masallacin sahaba da ke kwandila kuwa a wakilin mu Abu Unaisa ya haɗa mana rahoton yadda sallar ta gudana. Alhamdulillah Malam Ammar eh, kamar yadda kowane masallaci a cikin faɗin jihar Kano suka gabatar da sallar Idi masallacin Sahaba da ke Kandila Maiduguri Road su ma sun gabatar da wannan sallah mai albarka mai ɗimbin tarihi inda Sheikh da Abdullahi Muhammad geso ya gabatar da huɗuba da sallar Juma'a da sallar Idi. Na'am. kuma yayin gabatar da huduba din Dr. Abdullahi geso ya isar da wasu saƙonni kusan guda tara ga al'ummar musulmi maza da mata. Inda cikin hudu matasa ya fara da manufar yin idi wanda addini ya zo mana shi. Sannan abu na biyu ya tunatar da al'umma muhimmancin tauhidi na kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa a matsayin manzo kuma bawan Allah subhanahu wa ta'ala. sannan a cikin hudu tasa ya ƙara da hankali dangane da abubuwan da shi idi yake banta da su ma'ana irin ayyuka da yadda ake gabatarwa da waɗannan kwanaki na idi to an ko za a taimaka a gutsarawa masu sauraro bayanan malam din saka wa masu sauraro domin su ji kaɗan daga cikin abin da malam ya gabatar a wannan hudu ba ta sun ya ɗan uwa wajibi mu bi iyayenmu biyayya ga iyaye wajibi ne da sadar da zumunta da kyautata ma marayu da sauran mabukata da sauran yan uwa wannan saƙo magabata suka ce sakamakonsa Allah na gaugarta ma bawa shi tun a duniya bayan ya aje mai ladan a lahira kuma zai gaugauta mai sakamako ma'ana biyayya ga iyaye tun a duniya ake sakan kama wanda ya bi iyaye ga sakamakon haka da wanda ke kyautata marayu da mai sadar da zumunta haka nan saƙo ne wanda magabata suka ce Allah ke gangauta ukuwa da ga wanda ke guje ma iyayensa da wanda ke yanke sa ‘yan uwansa su ma ana ukuwa ukubarsa tun a nan duniya banda wacce za a aje mana bawa gobe kiyama tun a duniya za ka ga wanda ya guje ma iyayensa rayuwa ce masa kunci ya rufe yadda rai ka ga ana ta fama a tallafa a kulla abin ya ji kulluwa mene karshen ta can akwai problem sa da mahaifa shi sa ɗaya ɗaya ku ji tsoron Allah tarbiyya ta karanci ko ina kowace unguwa za ka ji ana ta labari yara shaye-shaye yara kaza kaza sun ki karatu sun ki sana'a sun ki kaza babanka na ta faɗin wannan babu kana faɗi in baka yi sa'a ba wannan magana ta dika sai ka zo rayuwar ta ki daɗi saboda haka lalle mu kiyaye wannan saƙon ya ƴan uwana musulmi haƙƙin makwabci haƙƙin makwabtaka ba yanda za ke ka je kai gidanka kai kadai sai dai irin rayuwar nan sai uwanmu da za ka je ka kai kadai ka kai kadai da tumakinka amma rayuwa ta gari dole nan gida nan gida akwai haƙƙi mu kiyaye wannan haƙƙin musamman yau harkar ruwa ɗin nan ai ma hanya ai ma ruwa hanya a daina tushe masa hanya a daina zubo shara kofar gidan wani a daina sanya abin da za a cutar da makwabci domin me annabi cewa la yu'minu man la jaru hu wa bai imani ba wanda duk makwabcinsa bai gamsu ba bai amintu da sharri makwabcinsa ba za ka tafiya ba ka so makwabci ya sani dan ya sani zai cutar da kai za ka tafiya ba wannan annabi ya ce irin wannan bai imani ba to mu amince mu juna mu ƴan uwa mu kare wannan sannan mu riƙa umarni da kyakkyawa mu rika hani ga mummuna sannan waɗannan abubuwa biyu malamai suka ce su ne katanga ta society duk al'umma da ta watsar da kowa abin da ya ga dama babu yi na yi bari na bari wani al'umma za ta ruguje dole sai an sami umarni a yi mai kyau a bar mara kyau sai ka ga al'umma ta yi kyau sannan shi zai gamsar da aminci tsakanin al'umma a ku ‘yan uwa da hanyoyi na shirka suna nan suna taya uwa ana musulunci da baki amma wasu a gefe shirkan nan sun ki su watsar da ita nema ake a koma bauta aljaru ta hanyar wasu gidajen rediyo da canal canal da suke nuna wai ga aljani zai cece ka sai ka gafin an gama shi gaba ɗaya him abin da ake so a nuna aljani na da tasiri a rayuwa waye aljani Allah shine mai kowa mai komai shi zai kare ka shi za ka roƙa shi za ka abin nan to ana na ana ta so a mai da mu maguzanci irin na giya bautar aljannu bautar iska bautar duwatsu da bautar sauransu Allah ya tsare mu sai mu yi hasara mu nisanci wannan shirka ya ɗan uwa saƙo na gaba duk da akwai magana rashuwa karin tsallake mana abinda gwamnati yake ta fama cin hanci kenan da barna lallai mu ba da haɗin kai kowa a inda yake tun daga mataki na lokal gamman kai mataki na ma gidanka da ko ina hannun sama ka nisanci maganar rashawa ita ce take ragargaza ƙasa take ragargaza al'umma take tabbatar da barna a ban ƙasa lalle mu nisanci wannan haka nan kayan maye da kayan shaye-shaye su ma mu nisance su suna ɓata ƙwaƙwalwa suna ɓata hankali suna ɓata jiki suna ɓata lafiya sannan suna tarwatsa al'umma Allah ya sa mu gane sako ga mata musamman ya iyayen mu mata ku ji tsoron Allah mazo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe irin matsayinku da girmanku da rahama da Allah zai maku ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku ku kula da haƙoƙin mazajenku ku kula da nauyin da ke kanku ku nisanci zaluntar mazajenku ku nisanci tarwatsar da tarbiyyar ƴaƴanku manzon sallallahu cewa yayi idan mace ta sallaci sallolin ta biyar sannan ta azumin watan ramadana ta kiyaye farjinta ta mamijinta da'a Allah zai ce mata gobe kiyama ta shiga aljanna ta kofar da ta so waɗannan abu kaga falala ce gare ku abin da aka sa muku wannan fitsarar da yau ake ta nema a fito da ku waje a zuban muku da mutunci ku bar 'ya'yanku suna tan suna tambala ya kamata ku gyara ya iyayenmu mata Allah ya darajta ku ya kimanta ku har ku yadda ku zubar da mutuncin da Allah ya baku Alhamdulillah Malam Abu Unaisa muna godiya Allah ya saka da alheri. Masha Allah muna gode Masallacin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi wanda yake unguwar Mariri. Adamu Nura Albani ya halarci sallar Idi a masallacin. Na mutu akwai wata tsaraba da ya zo mana da ita? Eh mun tattauna da shi ga ma tsarabar da ya taho mana da ita. Ya samu alaktar sallar idi a masallacin shek Abubakar Gumi da ke Mariri wanda babban malaminmu a Sheikh Sunusa Adam kawo ya gabatar. To za ka gaya wa masu sauraro ko tashi akan me da me ta jawo hankalin. E, malam ya yi bayanai da dama dangane da wannan huduba da ya gudanar a yau kenan. ya yi magana akan layya da gujewa saban Allah da kuma taimakawa juna tukuna a ƙarshe ya yi kira ga shugabannin al'umma su ringa sassautawa waɗanda suke mulka da fatan kan ɗar mana sautin malam gashi nan ma ya yan uwa musulmi duk wanda Allah ya bashi damar abin yanka ya yanka abin da Allah ya bashi wanda Allah bai bashi dama ba ya yi haƙuri ya sani cewa samu da rashi na Allah ne wanda kuma dai Allah ya hore masa ya taimaka wa 'yan uwa na kusa da na nesa sannan babban abin da ya kamata mu tunatar da kanmu a wannan rana mai girma yayan uwa shine ambatan Allah tabaraka wa ta'ala shine abu mafi daraja mafi girma mafi ɗaukaka a wajen ainihin Allah maɗaukacin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan kwanaki kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah mu yi kama da alhazai da masu umara wajen yawan ambatan Allah da tina ni'imar Allah wadda ya mana cikin waɗannan kwanaki guda goma an yi azumi an yi tsayuwar dare an yi karatun alkur'ani an yi sadaka an yi ayyuka nagari ya ubangiji Allah ka karba daga dukkanin al'umma baki daya sa'annan daga ƙarshe yayin wa musulmi mutane suna amfani da irin waɗannan kwanaki suna wa Allah tabaraka ta'ala sun dauka idi shine a wa Allah babu shakka idi shine a tuna ni'imar Allah a sani cewa lalle Allah madaukakin sarki yayi ni'ima ya kamata a gode masa yan uwa musulmi baki ɗaya musamman kuma mawadata mutuna da ainihin wato talakawa da marayu da matan da ainihin mazajensu suka rasu da sauran miskinai ya kamata mu tosaya a gare su mu ji kai zuwa gare su akwai waɗanda ko abincin sallah ba su samu sun yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin muminai a wajen soyayyarsu da ƙaunar junansu da ainihin jin kansu da tausayawarsu ai kamar jiki ƙwaya ɗaya ne idan jiki ya rashin lafiya wata gaba dukkanin sauran jiki sai ya taimaka masa sannan mu tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa gare shi yayan uwa tuba na gaskiya domin Allah ya yi mana dukkanin yanayin da muke ciki da hali da muke ciki sannan muna kira zuwa ga shugabanni kira na nasiha kira na tausayawa a gare su da jin tsoron haduwarsu da Allah su sani cewa Allah tabaraka ta'ala ya ba su kiwon talakawa kuma zai tambaye su a gaban Allah ranar da dukiya ko ya'yan ba za su yi amfani ba su tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi shugabancin wannan al'umma ko na kwana ɗaya ne ko na minti ɗaya ne sai ya zo ya tausasa musu shi ma Allah zai tausasa masa wanda ya kuntata musu shi ma ubangiji Allah zai kuntata masa su tuna faɗin magana saidina Ali da yake gaya saidina Umar ya ce ya kai amiral mu'minin da yake ka kame baka cin dukiyar al'umma shine talakawa suka kame da a ce kana cin dukiyar kasa da al'umma ita ma ta rika cin haramiya to nura mun gode Allah ya saka da kai kuma ina ganin daga nan zamu dan jimtse jihar Kano inda zamu fita sauran jihohi kafin mu tsallaka sauran jihohi ba mu dan mu dan sha ruwa ko na ga da alama Hassan da Hussein fa ai shi kansa Malam Habibu na yayi <laughs> ka ƙara sama na ai Malam Habibu ba sa likimo sai dai si baka ku bari dai mu sha ruwa ta sani tsakanin yan uwa hakika muka hama kar mu sanya wasa ayin tafarni ni lahuran ba zumanci ne abun rikewa tsakanin yan uwa hakika muka hama kar mu sanya wasa ayin tafarni ni lahuran ba farko rabbi kalikina masoyina al'amura يا رهر من يا دسوني قوموا جي سلاكو شيكو يا رهر من يا دسوني قوموا جي سلا أبين دمك جرا يازو يسلا بازو برقلا أبين دمك جرا يازو يسلا بازو برقلا الحمد لله من قدد ألا يكيم رسلا أيا رباه نيروق كبا مربون الجنة أيا رباه نيروق كبا yanzu kuma wace jihar ya kamata mu leƙa to an yi mal amma ina da ai sai tsallaka makocin wato jihar Kaduna garin gwamna inda muka yi tsinkaye Sheikh Musa Yusuf Asadu Sinna ya gabatar da hudu ba a filin secondary school da ke tudun wada Bashamarot jihar Kaduna. bar tasa kuma ya yi bayani ne akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga kaɗan ma daga bayanan nashi. Annabi ba mai kaushin zuciya ba ne, ba mai kaushin ɗabi'a ba ne, Sannan annabi ba mai yawan ihu ba ne a cikin kasuwa, sannan baya tun kuɗe mummuna da mummuna. Annabi yakan yi afuwa ya yafiya Allah bai karɓi annabi ba ya bar wannan gidan duniya har sai da ya tsayar da shi wato ya amfani da shi wajen tsayar da mutane daga hanya karkatacciya zuwa ga hanya miƙaƙƙiya ta hanyar mutane su ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan ya buɗe da annabi idanu wanda suke makafi ne kunnuwan da suka kuramci Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su zukatan da suke rufe Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su wato shi annabi wato kamar yadda ya faɗa ni ya ce ni ne shugaban ‘ya'yan annabi Adamu ranar alkiyama babu alfahari, sannan ni ne farkon wanda zan fara buɗewa ƙasa ta fito, sannan annabi ya ce ni ne farkon wanda za a ba ceto a gaban Allah kuma ni ne farkon wanda zan fara yin ceton. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi daga hadisin al-Imam Abu Huraira. Ya ku bayan Allah, wato, amma ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ɗabi'u ne wanda suke da ban mamaki ƙwarin gaskiyar gaske wanda wato hankali yake riko da su abdullahi ɗan amr dan as yana faɗa yana cewa annabi bai kasance ba mai alfasha ko mai kirkiran alfasha hatta ta hanyar maganganu yana faɗa yana cewa lallai mafi alherin ku wanda yafi kowa kyawun ɗabi'u nana aisha tana faɗa tana cewa tunda annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba idan shi ka taka idan kana so ka ga balbalin bala'i to ka shiga alfarmar Allah ka gani in aka keta alfarmar Allah to wannan kan annabi bai ma kowa afuwa bai dala kowa shi yasa lokacin da annabi ya damu da abin da ya damu alfarmar Allah shi yasa kuka ga a sama da ƙasa Allah ya fi damuwa da shi sama da kowa da haka in ka taka jiki sai ya hakuri sai ya kale kai kau da kai amma kana shiga alfarmar Allah bai kale ka shi yasa shi kuma Allah in ka mai abu bai cika ɗaukar fansa ba nan take amma wallahi kana ma annabin shi abu za ka ga abin da zai faru nan take wannan ita ce ƙa'ida babba inda al'ummar musulmi za su dawo abin da ya damu addini ita ce damuwarsu to sai Allah ya ɗauke musu tasu damuwar amma lokacin da kowa ya zamanto abin da ya dame shi kawai shi ya dame shi ba addini ba ne a gaba shi yasa Allah ya haɗa mutane da masara yau ta kayar da kai gobe ka kayar da ita ku zubar gari kuma haka za a yi kai in mutane ba dawowa suka yi suka gyara ba abin da yake zama wajibi akan kan mu ta hanyar wannan annabin mai girma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi abu na farko shine mun imani da shi sannan mu gaskata duk abin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah a matsayinsa na makin annabawa da manzanni sannan mu yadda cewa shari'arsa ta shafe dukkan wata shari'a da ta zo kafin shi sannan littafinsa shine alqur'ani mai girma sannan yana mai shaida akan littattafan da aka saukar kafin shi sannan shi yake hukunci a kansu abu na biyu shine mu so annabi mu girmama shi sannan abinda wannan yake hukuntawa shine mu bi annabi mu aiki da abin da duk annabin ya zo da shi daga gurin Allah. A can da Kaduna ma na tambayi wakilin mu Ibrahim Mai Goro. Ɗaya daga cikin dakarun DB social media ba? Malam Nura mutum ne da yake bada gudunmuwar a wannan fage shiri mai adda Allah ya saka mishi da alkhairi. Amin To ya ɗan yi mana ƙarin hasi kan yadda shagugulan sallah suke tafiya a can jihar ta Kaduna. ga kuma yadda tattaunawa mu ta kasance tare da shi. Gaskiya an gudanar da bukukuwan sallah a jihar Kaduna lafiya Bayan fita sun faffuta an tafi masallacin izi daban-daban. Masha Allah ya yanayin kuma zuwa sallar jiya. Sannan kuma ita ma sallar jima'a an fito ta sosai ba kamar yadda da ake ta faffaɗa mutane suna cewa wai duk wanda ya je sallar juma'a wanda ya je sallar idi ba sai ya fito sallar jima'a ba. Gaskiya jama'a an fito shi ma sosai. Na mutu, malam mun gode Allah ta sauri. Amin amin. To ina ganin daga jihar ta Kaduna kuma shirin namu sai ya gangara Zaria. Gaskiya ne wato shirin namu zai yi a kuma baya zuwa garin yaran Kanawa. A can ma shirin namu ya tuntuɓi wakilin mu Hussein Dari ne wa dadi ne shin a gudanar da sallar Idi da kuma shagulun sallah a can garin na Zaria. Ga kuma bayanin da ya mana. To alhamdulillahi na yi sallah a masallacin idi da ke lokacin zaria kuma limami ya gabatar da hudu ba abin da ya shafi tarbiyya da iyaye za su ba 'ya'yansu. kuma an gabatar da sallar idi lafiya alhamdulillah kuma ya jawo hankalin iyaye da su jawo hankalin 'ya'yansu akan yin za su gudanar da bukukuwan sallan idi lafiya malam Hussein mun gode ana saka alkai to amin to yanzu ina gafa kamata ya kawai mu ce jihar Katsina gaskiya ne wato tunda mun doki makociyar Kano tana sai kuma ta ta can bari mu saka wa mai sauraro tattaunawar da kuka yi da wakilinmu na Katsina Malam Yusuf Hassan Buhari. Malam Yusuf masu sauraron za ji shin ya gudanar da sallar Idi da kuma wurin sallah yau a garin Katsina. To alhamdulillah an gudanar da sallar Idi lafiya kuma ana shigar da gabatar da bukukuwan sallah suna lafiya. Yauwa ya yanayin fito al'umma shagulan sallah kamar yadda aka saba yi tsawon shekaru da kuma yanayin yin layya. A gaskiya alhamdulillah kusan ba abin da ya canza su ma dai ba Mutane sun fito sosai kuma da ana taba kudi ba kudi amma alhamdulillah an yi lokaci. Na'am to masha Allah malam su mun gode Allah sa ka A jihar Gombe na ga kun tattauna da dan uwa Abu Uwais. Alhamdulillah mu dai dan Gombe kamar ni zan ce bangaren Gombe ta Arewa. Na'am. alhamdulillah mun yi sallah a masallacin masallacin Ibi na Izala wanda yake are a Arawa. Alhamdulillah dai mun yi sallah lafiya mutane yayin da dai suna ta karantar an yi sallah sannan aka zo aka yi kuduwa Sannan alhamdulillah mun ga mutane zai suna tafiya suna kabbarori kamar yadda suna ta karantar sannan kuma ba mu ji dai wani abu ya faru na matsala ba inda muka kalla haka kuma ba mu da ba mu da wani labarin wani abu ya faru a wani wurare na idin da ke cikin gombe na matsala. Na'am to masha Allah mala abu wai sun gode alstaka daga kai. Saura kuma ta malam Jabi. Na malam Jabi an yi kalla lafiya. Lafiya alhamdulillah. Masu abu za su ji shinya a gudanar da bukukuwan sallah nan jihar Kitabu. alhamdulillah gaskiya an yi gudanar da koshin eh, kwanciyar hankali da kuma koshin lafiya alhamdulillah an je idi akwai waɗanda suka gabatar da sallar idi tun karfe bakwai inan daga bakwai zuwa bakwai da rabi gaskiya an fara ma yanka a garin gombe alhamdulillah yan uwa sun samu dama yanda ake ta zaton ma ba za a iya yin layyan ba alhamdulillah cikin ikon Allah ya sari al'umma gaskiya an yi layya yadda ya kamata alhamdulillah masha Allah a jihar Adamawa mun tuntuɓi wakilin mu Abdurrashid Yahaya ga kuma bayanan da ya hukukuwan idi sun gudana a jihar Adamawa cikin lafiya da walwala kamar yadda aka saba sallolin baya duk da hali da mutane suke ta kuka na ba kuɗi ba kuɗi amma masha Allahu an fita an je idi lafiya an dawo kuma lafiya mutane ana cikin hidimu ko ina ka duba cikin gari jama'a ne wayannan suna kai abinci gidajen yan uwa da abokan arziki masu yanka suna yanka masu gaishe gaishe ana biya na ta gaishe gaishe gidaje insha Allah to muna godiya malam Abdurrashid Yahaya malam Bashir saura wacce kuka yi da Muhammad Sagir Ibrahim daga Bauchi a kunna masu sauraro su ke eh, alhamdulillah kamar da yadda wannan eh, idi ya gabata eh, a yawancin jihohi mu ma haka abubuwan suka gudana a nan cikin garin Bauchi. Na'am. To alhamdulillah dai wannan wannan mun sallah a masallacin Malam Idris a nan Jambalage mun gabatar da sallah karfe bakwai da rabi to alhamdulillah dai mutane da dama ranar nan sun fito sallah kuma an yi sallah cikin kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ba kuma alhamdulillah kuma ranar yan uwa da dama sun yanka gwargwado abin da ya samu kuma an taimaka wa yan uwa waɗanda ba su samu halin gabatar da nasu lafiyan ba. Na, masha Allah. To, Malam Muhammad mun gode alsaka da Amin ya Allah, amin ya Allah, mun gode, mun gode. Saura Malam Rabi'u daga jihar Legas. Na'am, Malam Rabi'u masu rawar zuwa shin ya gudanar da bukukuwan sallah a nan jihar Legas. To alhamdulillah an yi bukukuwan sallah al'afiya dai kamar yadda aka saba kuma mutane sun fi tarihi sai annashawa da farin ciki kowa dai yana yin farin ciki kamar dai yadda aka saba kowa ka gani za ka ga cikin murna da kaga musulmi ya san cewa an yi sallah cikin lafiya da kwanciyar hankali bayan da zuwa sallah lafiya. Ya masha Allah mun gode a ɗan alaƙi. To ga kuma jawabin wakilinmu daga Jigawa da Muhammad Hadija. To alhamdulillah kamar yadda aka gudanar da taro na filin idi dai an gabatar da sallah a masallacin Matsau da ke cikin garin Hadeja. Cikin ikon Allah an yi idi lafiya mutane da dama maza da mata an fito domin raya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Cikin ikon Allah kowa ya fito abin sha'awa mutane suna cikin kabarori suna cikin nishaɗi kowa dai sun fito cikin kan lokaci an fito domin a gabatar da sallah. kuma alhamdulillah kamar yadda na samu labari a babban masallacin ne martaba sarkin hadeja yadda babban limamin masarautar garin hadeja malam yusuf Abdurrahman, shi ma nan masallacinsa an gabatar da sallah lafiya mutane sun sai ta ko ina maza da mata an gabatar da sallah lafiya fatan ma'anan sai mu ce Allah imaimaita mana ya sa ayi na batun ba ta tare da mu Amin malam mun gode su sai Allah saka da alkhairi. Amin amin amin. A Sokoto kuma an tattauna da Sadiq dan Sokoto. Kamar yadda kuka sani kowace jiha suna da irin tsari da al'ada da suka saba gudanar da idi a jihohin akan kuma sokoto muna da tsari da muka saba da na tsarin hawan sallah da sauransu da bukukuwan sallah. Na'am. abinda abu na farko shine kamar yadda aka sani kowace jiha ana halarta aji sallar idi inda gwamna yana samun halarta haka shi masu sarki musulmi yana samun halarta a sukan je a cikin motocin su bayan an dawo an kare sallah an yi hudu ba sa'annan na ajiye su kuma a haɗu nan gidan sarki ba da kenan sai a yi hau akwai wani wanda ake hawa haka inda mutane kowa na ganin sannan a yi jawabai sarki da kafin jawaban da yake yi sa'annan mahaya dawaki da sauran abubuwa da kungiyoyi daban-daban za ka zuke da tutoci da kowa alama na shi wanda ke nuna kungiyar kaza suna wasan sarki barka da sallah haka bayan kare gaba bayan sun gama wucewa sannan shi sarki ya hau ya yi jawabi da sauransu. amma a takaice kamar shi mai alfarma sarkin musulmi eh. jawabin da a dunkula kamar wani abubuwa ne ya bada na kamar ɗan sako ga al'ummar musulmai na Najeriya gaba ɗaya. so da yake ban halarci gaskiya a zakon da ya ba su abu saboda na yi sallah masallacin abu hurera ban yi sallah masallacin da shi ta tuntun shi ta hadin ba na yi sallah ne a masallacin abu hurera gaskiya ban su ba ba mun gode sosai Allah saka da alkhairi Amin To Malam Bashir kamar yadda can a gabatarwa muka ce insha Allah za mu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ma'ana za mu gabatar da shirin daga masallatan idin mu a matsayin shiri na musamman kenan. Yawwa ta inda zan yi amfani da shi wajen gabatar da shirin kuma daga masallatan juma'ar mu kasancewar shirin ya zo a rana ta ranar juma'a. Yawwa. To Malam amma abu da duba da cewa yanayin lokacin da yake tafiya za mu so mu je ina kai sallar juma'a ne. To alhamdulillah Malam Bashir na sami yin sallar juma'a a masallacin sahaba da ke kundila inda kuma limami na uku a masallacin Sheikh Awal Zakirai ya gabatar da hudu ba. Alhamdulillah kuma jama'a sun samu halarta sosai da sosai. Shi malamin ya hudu ta sani akan hukunce-hukuncen da suka shafi idi da layya wannan shine a takaice. Malam Muhammad Habib Adam kai kuma ina kai taka sallar juma'a. Eh na yi sallar juma'a ta ne a masallacin Usman bin Affan da ke nan gadon ka. inda babban limamin masallacin Sheikh Ali ya gabatar da hudu ba mai mahimmancin gaske akan wannan kwanaki ukun da suke gabato mu mu yawaita kabar ya ja hankalin mutane matuƙa akan kan mu bari kwanaki ukun nan su wuce ba mu amfanar da kanmu da wannan kabar ba sai eh, kuma jama'a sun halarci sallar juma'a kwarai da gaske kamar yadda aka yi saba sallar juma'a aka wa wannan juma'a aka gabatar da ita ba za ma ka gane cewa an yi iri ba sannan kuma an yi sallah to habibu mun gode ba za mu karkare batun na juma'a da yan uwa malam hassan da kuma malam usaini ko kuma ina ku saba sallar juma'a ne ka san su fa komai a tare suke mm. to bashir mun gabatar da sallar juma'a a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke sabuwar gandu wanda aka fi sani da masallacin gwagwarmaya na'am to amma a cikin yanayin zuwan mutane masallacin eh to gaskiya abin da zai baka mamaki kamar yadda yanwa suke bayanin cewa babu wani alamu wanda zai nuna maka cewa an gabatar da sallar idi a yau sannan kuma aka zo aka gabatar da ita wannan sallah ta juma'a kenan don haka mutane sun fito kamar yadda aka saba gabatar da sallar juma'a ba za ma ka ce yau aka gabatar da sallar idi ba na'am to sai dai kuma shin an samu kamar dan canjin lokacin yin sallah ko kuma a yanayin da ake akan wannan lokacin aka yi Eh, to gaskiya gane da yanayin lokaci ma bashir an dan jinkirta domin kamar sabarin yadda aka saba gudanar da sallar karfe 1 da rabi domin sai ta kai kamar da wajen aminti 45 sannan aka tada sallar wannan masallaci to malam Hassan da Malam Usaini mun gode alsa karan kai kuma zamu mu wannan bangare na daga masallatin Juma'ar ma'anan daga nan kuma zamu mu tafi ɗaya jirgin shirin mai taken daga masu sauraron to mala amma a wannan bangare bangare ne da muka ware domin amsa wasu tambayoyi jama'a da dama wasu na aikowa da tambayoyi wasu na kira a waya kan shin ya ake shirya wannan shiri ne a gurgude duk da cewa lokaci yana hararen mu za mu so kaɗan takaice mana wannan bayani To Malam Bashir kai ka fara shirin nan ina ga kafu kowa sanin yadda ake haɗa shirin. Amma dai tun da ka umarce ni dole mu biyayya. Yadda ake shirya shirin a takaice shine da farko dai za a nemo gobin ana nemo gobin kuma ta hanyar bi guruf guruf na sunna wanda ake turo hudubobin malamai da kuma karatuttukan sama kamar irin su darul muhaddithin darul ihsan bin bas islamic foundation darul sunna annabawiyya da zaurukan malamai daban-daban da jibis nigeria da sauran dai Guruf-guruf na sunna da ke whatsapp bacin nan kuma za a bibiyi darul fikiri tunda wasu suna sa hudubobin a shafin darul fikiri amma kuma ba sa sawa a guruf-guruf. don haka za ka bibi can ka ebo da baka samu ba sannan za ka rubuta a takarda ko kuma ka yi screenshot na cewa malami wani ya gabatar da hudu basa a masallaci kaza a gari kaza sannan kuma ka saurara ka ji ka yanku jigon dai sakonin da suke cikin hudu ba wani lokaci za ga jiwon a guri ɗaya yake ba tare da kayan yanke yanke wani lokaci kuma sai kayan ko farko da tsakiya da ƙarshe haka dai sannan in ka gama haɗawa ka zo ka rubuta shirin gaba daya tukun naka zo kai voicing ka hada hudubobin da voicing din da kai tukun naka zo ka sa take wannan shine a takaice sannan kuma sai ka zo ka bi group group ka tuttura kai uploading din shi a darul fikiri wannan dai shine a takaice kafin mu karkare mala, amma ba su sakonni da suke shigowa eh akwai sakonni da suka shigo ga wani Bello Rabiu daga Katsina yake cewa me yasa ba a saka malaman katsina a ciki ko ni ne ban taɓa sauraron wanda kuka saba to gaskiya mala amma amsar tambaya shine in dai har ba mu samu ɗora mana ko ba ta zo wajen ba akan lokaci ba ko kuma ba ta da kyakkyawan sauti na amma in dai ta cika wayannan sharaɗin kuma ta zo akan lokaci a ranar juma'a da ake bukata duka suna shiga idan ya tunawa ta a farkon shirin a jihar katsina akwai malaman irin su dr muslim da suke ba a katsina kuma da su suna shiga ciki amma dai yanzu gaskiya ba zuwa hannun akan lokaci ka san kuma ya kamata masu sauraron su fahimta cewa duk malamin da aka ga an fiya saka shi to yawanci za ga ana samun hudubobin sa ne da wuri kuma ciki kuma a kan lokaci nan akwai sauti mai kyau wannan shine a takaice na ga sakonnin sai ta shigowa shi kuma wannan cewa yake wannan ba tambaya ce. wannan kuma hamisu daga gabasawa yake cewa muna jin daɗin shirin daga masallatan juma'ar mu sosai allah ya saka muku da alherinsa kuma shirin yana matuƙar ƙayatar da musamman yadda ake kusantu mana da manyan malaman sunna da suke a sauran jahohi da yanayin hudubobin su don a gaskiya muna amfana sosai allah ya saka muku da mafificin alherinsa na gode malamin su mun gode allah ya saka da alkhairi mai wannan saƙon kuma yake cewa ni babban burina shine in ga ana yaɗa wannan shiri a gidajen rediyo daban-daban a najeriya domin wallahi zai fa'idantar sosai musamman ma ga iyayenmu da kuma waɗanda ba sa harkar social media na gode to ɗan uwa mun gode mu ma muna fatan nan gaba a samu waɗanda za su jazirce wajen ɗaukar nauyin wannan shirye-shiryen a gidajen rediyo domin kowa da kowa ya amfana mu dai Allah ya ba mu ikon mu gabatar da shirin amma ba mu da ikon yaɗawa a gidajen rediyo idan Allah ya ba mu ikon yadawa a gidajen rediyo mu da kanmu za mu yada saboda sanin muhimmancin shirin. amma muna fata Allah ya kawo inda za su yada ko ba mu bane to shi kuma da ɗayyabu wanda ake masa laƙami da ibnu taymiya shawara yake bayarwa dangane da wannan shiri ya ƙara inganta sauti to malam mun gode kuma insha Allah za a duba to malam bashir akwai kuma waɗanda suka turo mana sakonnin nasu ta voice note kamar yadda muka nema a turu mana ta whatsapp ga wasu daga cikin sakonni. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna adamu muhammad lawal ni mazaunin garin maiduguri ne na fara sauraron shirin daga masallatanmu a farkon karamar sallah da ta gabata na azumi so lokacin da na fara tsarin shirin daga masallatan mu ban yadda wani shirin ya tsallake ni ba saboda ina matukar amfana da shirin daga masallatan mu musamman ganin yadda ya tara manya-manyan maluma na wannan kasar tamu so kuma shirin daga masallatanmu ba ma eh, tara malamai da yi ba musamman akwai za ka ga ko da mahadara kake je ko kuma hudu ba idan za ka fara sauraro so sai ka rika jin bayanai tukunan na tunatarwa haka kafin ka je ka haɗu da kalmomi masu tsada kamar da shirin daga masallatanmu ya tara shirin daga masallatanmu ya tara kalmomi masu tsada ne musamman ma wanda yake jan hankalinmu ko gargadi ko kuma wa'azanta gabatarwa kai tsaye ake shiga cikin bayani ba tare da an yi wasu maganganu kafin a kutsa cikin labarin ba so ganin yadda wayan abubuwa suke tattare a cikin shirin daga masallatan ni gaskiya ina jin daɗin kasancewa da shirin daga masallatan mu don tun lokacin da na fara sauraro ban yadda shirin ya tsallake ni ba so fatan mu dai kawai Allah ya saka wa masu aiki a kan wannan shiri kuma maluma da suke tunatar da mu a kowane lokaci Allah kara musu karfin gwiwa da za su ci gaba da aikin nan kuma Allah saka musu da gidan aljanna assalamu alaikum wannan kuma sakon dan uwa Abdulrahman Almadani ne tun kafin ya ƙara su ɗakin da muke gabatar da shirye-shirye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdulrahman Abdullahi Muhammad Almadani Hotoro Kano Nigeria alhamdulillah ina jin daɗin wannan shiri da ake yi na daga masallatan idinmu idin mu ina fatan Allah ya karba mana dukkanin ibadun mu ni wannan shiri da nake da ake yi daga masallatan idin mu ban taɓa jin irin wannan shiri ba da ke kawatar da ni kuma da ilmantar da ni musamman yana tattaro hudubobi da suka tattaro duka fadin Najeriya baki ɗaya daga wasu masallatan da mukan ji wasu abubuwan da ba mu sani ba Allah ba da lada a dukkanin abubuwan da ake mun gode sunana Muhammad Musa daga tudun maliki zurot kano lalle yana saurara wannan shiri kuma yana ƙayatar da ni a sannan kuma abinda ya fi birge ni yadda kuke bibiyan masallatai daban-daban ɗan wato tura mutane su saurara a fatan allah ya tara mu a cikin ladan sannan abin da ya kamata a gyara gaskiya ba ni da wani abu wanda zan ce sai dai mai godiya gare ku allah ya ba da lada irin kokarin da kuke yi to kuma za mu ci gaba da bibiya insha allah wanda tambaya za mu turo allah saka alheri na gode dan wanka a musulunci muhammad musa kan Salamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Farida Hassan. Musozin Farastik. Gaskiya muna matuƙar farin ciki da wannan shiri da ake turo mana daga masallacin juma'a domin shiri ne mai matuƙar amfani wanda muna amfanuwa da shi sosai. Ubangiji Allah ya kara muku ƙarfin gwiwa za ku turo mai shirye-shiryen da za su amfani da za amfani mu duniya mu da lafiyar mu sannan kuma gaskiya babu wani gyara da za mu ce ga shi a cikin wannan shiri illa dai ubangiji Allah ya saka muku da mafificin alkhairin sa mun gode ga kuma saƙon abubakar awwal algarkawi abuji yawa assalamu alaikum rahmatullah ya eh, tabbas na taɓa sauraron shirin daga masallacin juma'ar mu kuma shirin gaskiya abin da fi kayatar da ni akan shirin shine na farko ma dai ku a matsayin ku na matasa da kuka samu Allah ya hore muku wannan hikimar kuka fito da wannan fikira ta cewar bari a ga abin da za a iya tattara ma mutane domin su samu fa'idar a wuri ɗaya wanda suna zaune a wuri ɗaya za su iya samun masallatai hudu masallatai kala kala wannan gaskiya ba karamar fikira ce mai kyau ba wacce ake son matasan mu su dinga kokarin fito da su wanda a yayin da misali a wani bangaren zaka ga matasan sun yi amfani in ba su yi amfani da fikira su a irin waɗannan wurin ba za ga sun yi ta a akasin haka to gaskiyar magana wannan babban abu ne da ya fi kayatar da ni a shirin ta yadda kuke shirya shi a matsayin ku na matasa kuma alaƙalli kuna amfani da al'umma sannan abubuwan da nake gani ya kamata a gyara kamar na gabatar da shirin na farko dai misali yanayin recording kamar ina jin misali yana bambanta duk da dai ba harka ta bace ba yana ana dan samun bambanci kamar ta ɓangaren ka ce yanayin rahoton za ka ga rahoton ya bambanta da wanda ake yi misali za ka ji wani lokacin yana kara ko kuma baya yin irin ba dai ya fitowa sosai ko kuma irin yadda misali za a ce yadda za a yanko maganar wani malami misali ko kuma wurin da ake ganin ya ya taba sosai to sai naga kama akwai in ka duba hudu ba gaba ɗaya in ka saurari ta sai ga kama akwai wani wurin da ya kamata a ce shi ma an yanko shi amma sai ga ko ba a yanko wurin ba an yanko wani wuri ne da daban misali sannan kuma da yanayin yadda sautin yake canzawa to sai nake ganin kamar wani ya kamata a ce an kara bunkasa wannan bangaren wannan dai ne. to abin da zamu iya cewa a nan malam abubakar dangane da sauti sautin hudu ya danganta da kayan aikin mai ɗaukar hudu wannan masallaci mu kuma a nan muna kasa sautin wajen kala uku akwai sautin da kwata-kwata bai ɗuku ba to wannan ba ma akwai sauti mai ɗan dama-dama wanda ana iya ji ko da da haƙuri ne to wannan muna sa shi idan babu hudubobi da yawa akwai kuma sauti wanda ya fita gangariya to wannan kai tsaye muke sawa game da kuma inda ake yankowa a hudubar malami kamar yadda ka sani shirin daga masallatan juma'an mu yana zakulo jigon hudubar malami ne wanda la'alla idan ka ji wannan ya zaburar da kai ka nemo hudu ba ka ji ta gaba daya kuma ka fa'idanta da wasu abubuwan da dama ma da ba a kawo su a cikin shirin daga masallatan juma'an namu da haka shi shirin daga masallatan juma'an mu wani kaman taba kalashi ne wannan shine a takaice to muna godiya ga ra'ayin da suka ba mu su wajen turo mana da su da kuma shawarwari Allah ya saka musu da wasu fitin aljihu. to mala amma wannan sai da ke shiri ne na musamman akwai wanda ba za manta da su ba mana mika sakon fatan alkhairi da kuma jinjina da yabo a gare su akwai kwamitin jibi social media da kuma cibiyar darul muhaddisin darul isan da kuma cibiyar sautul furqan sai kuma dan uwa Muhammad Sagir Ibrahim da kuma Faisal Muhammad Nasir da Muhammad Bashir Ridwan sannan akwai dan uwa Abayar Muhammad Zakari da kuma Ali Bala Abu Maryam wanda ke unguwar Gombaza sannan akwai mai sauraron mu akwai da yaushe umar lajin koka bambai dan uwa abdullahi siraj wanda aka sani da na gingini agogo sarkin aiki na'am sannan akwai shi malam abdurrahman almadani wanda magabatar da shirin tare da shi sannan akwai malam hussein dari ne wada wanda ke zaria akwai kuma nura ibrahim mai goro da ke jihar kaduna sannan akwai isa sahaba da ke kwangila akwai kuma aa abuya da kuma jamil kaduna sannan akwai muhammad muhammad abba komanda da ke gadon kaya akwai muhammad rabi'u mai sittin da kuma salma sunusu daga birnin tarayya abuja wannan duka suna taimakawa wajen bibiya da kuma sanya ido wajen ganin shirin ya yadda ya kamata ta hanyar ba da shawarwari da kuma aiko da sakonnin hudubobi daga yankunan da suke da ma dai sauran waɗanda ba su ban ambaci sunayensu ba to a madadin dukkan yan uwa na fili da na ɓoye da suke taimakawa wajen garin tabbatar wannan shiri ba za mu mantawa da yan uwa muhammad sayyid ibrahim ba da ke bauchi da kuma faisal nasir muhammad tare da muhammad bashir ridwan sai kuma yan uwa wanda muke tare da su a wannan lokaci kuma batar da shirin tare Ammar bin isa nuhu abdurrahman abdullahi almadani muhammad habib adam sai hassan awal yau sai na wani yau ni suna na bashir fadin kan nake cewa sai mun ƙara haɗu a wani jikon cikin yarda allah da fatan allah ya maimaita mana ta baɗin baɗin baɗin baɗin da. Amin Bashir Allah sani da fuskokinmu suka haɗa nan cikin fara'a da walwala, gobe kiyama fuskokinmu su haɗa a cikin aljannatul firdaus. Amin. Wassalamu alaikum. كبا مربون الجنة إله العرش كي رحمة إله العرش كي رحمة غدوك باين كرسلا يا أمتنا لا تنسي ماضية عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنارت الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا قطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا الخالق رايتنا والدين الخالص شرعتنا غايتنا لطريق العزة يهدينا توحيد الخالق غايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا لطريق العزة يهدينا يا أمتنا يا أمتنا عزتنا لا تنسي ماضي عزتنا قطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا غفلت في الأمن موادينا حكم القرآن يشرفنا الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا غفلت في الأمن بوادينا غفلت في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبنبي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق منابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا والمجد الشامخ يحيينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنارت الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا قطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا